wasalamu ala rasulina wa ala alihi wa sabihi wa manita da bi hadisi wa samta da sunnati ila yaumiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ya al bidaya fi jimi ma'al بسم الله الرحمن الرحيم muktasar tuzaini eh muktasar tuzaini akwai rabon gado da kira muktasar tuzaini wanda zai bin azmin sabi ke yi iya uwan jaddun uktin shaki ita ce uwa mutum ya mutu ya bar uwa ya bar kaka ya bar yan uwa shakikiya akun li ab sanan dan uwa li abi uktun li ab yar uwa li abi abiya amma nasibu kullum ne menene rabon kowanne daga cikin ku kowanne ne za a bashi na al-jawab asal mas'alati min wato jawabi asalin mas'alan shida ne min um asl ita uwa za a ba ta ɗaya cikin shida a gane da wujudi da jam'in min al-ikhwa saboda samuwar taron yan uwa saboda yan uwa suna da yawa suna yan uwa biyu zuwa sama za a ba ka ɗaya cikin shida nawa ne cikin shida za fa uwa kai ɗaya cikin gidan an rubuta dukiya nawa ne shida ta su ɗaya cikin shida ji ɗaya nawa a ba ba za a rasa an kasa dukiya shida nawa ne ɗaya cikin shida ne ɗaya cikin shida ne Ɗaya kun sani in kun sani ba ba cikin shakka za ku ta su ɗaya ne a ba sa kuɗi a nan ba eh, ban ce kuɗi ba na ce an kasa dukiya shida nawa ne ɗaya cikin shida don wuce ɗaya wuce na kawai na kasa arba'in da takwas nawa ne ɗaya cikin shida ah, takwas to shi ne eh, duk ana duba nawa kan wani zuciya sai nawa ne kai cikin shi da wannan zuciyar aka raba an kasa shi nawa ne su da sun shi daya kuma ina na'am na'am walin jaddi sulusul baqi shi kuma kaka yana da sulusul baki? kaka yana da sulusun abin da ya rage awul muqasama ko kuma ya shiga cikin rabo in ma sulusul baki ko ya shiga cikin rabo ya shiga cikin mai yan uwa ko hmm. ya ce shi ma ɗan uwa ne aiko sai shiga a raba tare da shi da ƴan uwa misali wal ukhtu shaqiqa ta'khudhu nisf to yanzu da ƴan uwa su yi kiyas nawa nawa za ta dauka ba nawa ba rabi ba eh. nawa ne rabin shida uku an gani ƴan uwa tana da uku to shi ma kaka sai ce sai ce me shi ma ɗan uwa ne shi ma a shi a bashi su raba tare za su raba tare da shi da yar uwa misali zai shiga cikin rabu shi ma dan uwa ne zai shiga a'a da zakar musu lazu ko shi miji ne shi miji ne mata ba su misali shi shi ne shi dan uwa ne shi bai na farko ita nan da ka

zai wuya raba ba ko na wajen hukun nan a wato wajen hukun nan na yan uwa a fitar da sulusun baki zai wuya a gane su a fitar da zai wuya za a buga an yi asalin matsala kan wannan uku na yan uwa da ta dauka inda ba za su zai da uku su bi ba misali sai a buga a buga ainihin wato ne Eh, eh, za a buga kan zuwa asalin matsala nawa ne shida sai a buga uku cikin shida zai zama sha kafas. Hmm. shida nan ne wurin da ya gagara rabawa ko ba zai rabu ba sai a buga ya zama sha kafas. to nan ana magana ita uwa tana da sudus kaka yana da sudusul baki ko kuma mukasama yar uwa su yake tana da mai za ka karɓi rabi rabin shida shine nawa uku kaga shi ke sai kuma ga ƴan uwa ne abai wato ga ƴan uwa ne abai maza da mata misali su da ma ƴan uwa ne abai ga kusa giya a zubaini ko su a zubaini abinda aka samu a rashi dan uwan namiji zai karba sai su raba da ƴan uwan shi mai zakar misali hazul usayayi a gane ku to shine na ake cewa a taube lil ummi uwa tana da sudusi shi ne ɗaya daga cikin shida wani jaddi wa ikhwa albaki da kaka da 'yan uwa suna da abin da ya rage abin da ya rage shi ne biyar in muka ɗauka an ce baki amma kuma ai kaka an kira masu rusul baki ne su baki ko mukasama to tun kaka ya zama ɗan uwa tare da uwa a shi ɗan uwa ɗan uwa yana ga uwa nan ga dan uwa nan to za su zama asibi gare da kenan da yar uwa da dan uwa suka haɗu za su zama to ga uwa ta ce banta abin da ya rage nasu ne an gane wannan to shi ne shi ne ce wani jaddi wani uwa albashi shi ne biyar ba kwashe abin da ya rage biyar sun biyar. an gane an gane kuma gane ba abin da ya rage shi ne biyar ta fashi

shi ka ta zai shiga ciki tare da ɗan uwar shi shi ne ya mai kashi ɗan uwa ne sai ya haɗu da ita eh. shi a ka'ida kai abun abin da kai ina ka ce wani jajji wani yakuwa arba'in sannan kuma sun ma tudura mura'asar matsala sai a buga kan matsala ɗin cikin uku kamar yadda na yi bayani to sai ya zama to sha takwas uwa tana da sulusi wani jaddi sulusin baki kakana da sulusun abin da ya rage ya dawo ka kashi na wajen a rabin da aka yi na can rabin da aka yi na can biyar sun nan dai kaga nan kaka shi kama abu eh. hmm? a da kuma a rubutu zai fi kyau ne zai fi kyau za a fi gane can abu akwai kaga da sulusun baki idan aka ce ita kaka a ita uwa an bata sudu nawa ya rage a cikin a sha takwas ɗin sulusul baki ya kan ce za bata na sha takwas a ita uwa za ta ɗauki sulusi kaka da yan uwa suna da abin da ya rage ko yau wurin da kaga ga uwa ko ga ɗan uwa ga ɗan uwa a ɗan uwa shi dukiya da na zewa umun jaddu ko hmm. uwa kaka ga umun ga jaddu sai zewa umun jaddu kuma ba da kama eh. uwa kaka sai uku shafiƙa sai shafiƙa sai wa akul da akul sai wa su biyu ne ga uwa ga kaka ga yar uwa su ga dan hmm. uwa da ga yar uwa da to aka shida aka ba uwa sun shi ne daya an gani ku to tsora nawa biyar to kaka sai kaka yin zaɓi ne ya zaɓi mu kaka ne ku don kaka an ba shi rabu guda ne sun ma ya zaɓa a ba shi haƙƙinsa na rabu ko kuma ya shiga ciki ya zama sabi tare da yar uwa an gani ku shi ne hannun ke cewa ita uwa tana da sulusi shi kaka da yan uwa suna da abin da ya rage shine biyar a gani to ka ga abin da ya da yake mai kaka ya shigar da yan uwa har da kamar shi ya ware kakan ya shi yana cin sulufi bakin shi ba a shi da yan uwa ba wani to sulufin baki ya zai kasance na na kawo biyar kiran buga a gani da kaga ya ce wani jazi wal ifwa albaki baki ba su biyar abin da ya rage biyar a cikin shida nawa ya rage biyar zai ba da biyar na ka bai sa ba biyar na ba na shi nan kacin kwalin dawo biyar ne ya kare waɗansu ya raba abin ya yi ya biyu ne kaga malam ya sa wani yadda kuma ya sa wani ikhwa kamar ya ware ya ce ma al'ikwa ba sai ya ci sai ya ware shi jaddi da wani ikwa sai haɗa su ilimin da sai ne ce zai raba matsala. to a cikin wani suka samu yanzu mu dauko kasin mu buga matsalar tsarin tana da daga farko wanda daga shida za ka fara a yi shida za ka kasa shida shida uwa uwa ta ɗauki nawa ba ɗaya samu eh? Eh? ba ai ba zai ciya gaba ba zai fito ba yadda yadda ya magana yadda ya rabar kaga da ni ce surutul baki ya bayan zai samu surutul baki na biyar a gani sai dai an buga ya zama sha takwas shi ma sha takwas ɗin shi ma aka ce surutul baki shi ma akwai matsala na ce sha takwas idan uwa ta samu uku masu sha biyar ko ya eh, sha biyar sai zama biyar sai biyar zama sai sulusul baki eh, uwa tara uwa a wulu uwa ta samu tara a cikin wannan shine shine rabi uwa kaga magana rabon shidan nan akwai matsala kenan kuma ita ban da ya yi shida din da akwai matsala duk da in ya ce uwa shida kaga sai ba ta daya ba shi da sulusi ba to ya za a cikin wadda da raba shi da kaga shi ko mai hukun ya yi bayani sai bai bayani ba sai ya zikita al'amarin kuna da abin nan shidan da ake magana shidan a cikin shi za a daga shida kuma sai kuma sha takwas ya kai gaba uwa daya a cikin sha takwas ga yamu ko gane ba shidda

a gani a sha takwas kai sha takwas ita uwa tana da gudu nawa ba uku ba nawa rage kaka yana da sulusun bari ba biyar ba haka biyar haka biyar ya mutu sannan a cikin sha takwas ɗin nawa ne rabon ya uwa ba ba rabi ba tana da tara tona na ko sai dan uwa ili abai kamu zama a cikin da zakar nke ku sun tsaye a gari suna kai zama a tubai da kaka wani kaka kan wani ya shiga da muka nan wajen da aka ce a nan da aka ce ai kaka bai kare yan uwa kaka bai kare kuma suna kare da rabi ba shi ba uba ba ne uba ne kare yan uwa ya kore kaka yanzu na wajen uba yanzu dan kwasu a wani da su yana da su amma uba shi ne ina kurwa ba a dan kwasu ba sa nan gaba ɗaya to haka abin da yake ce da ummi sunu da yake ɗaya. min sitta wal jaddi wal iqwa al baqi tace biyar kuma haka wannan kuskure a gani ثم تدرب المسألة رأس المسألة في ثلاثة sai abuga kan matsala cikin uku eh wato wannan da zakar zakar misali hasu tsuntsaye na kaka kenan da dan uwa sai zaune 18 sai bai shi 18 an gane ko lil ummi sulus salasa kaga uku wal jadd sulus al biyar wal ukki shaqiqa rabi tara kaga yi yi da wannan da uwa jikin ya da karewa akwai ɗaya ne akwai ɗaya والأخ الأب والأخت الأب الباقي كده ده يعني كده kaga ga kinan fatutaha eto yanzu kaga yadda za a yi za a buga asalin matsala din su samu a takwas fi talatin cikin uku uku din na ɗan uwa da kaka da da uwa ko kaka na da kai biyu yar uwa na da kai ɗaya sai zama nawa 54 ko sai zama da a buga cikin uwa zai zama tara uku za a buga cikin biyar sha biyar uku za a buga cikin tara sannan uku kai haka an buga uku wannan da yan da zakar misali an zuwa sai wannan biyu eh wannan wannan biyu wannan daya an gane ku to sai waɗannan shi ne jira saka nan na ganin shi kaka zai dawo yake shi dan wani da ummi sulu wal jaddi sulusul baki shi ne sha biyar wal uktu shafi'a a lis wal akhu li ab sulusul baki wal uktu al-ab wal wannan kuma sai zamu daya kaga duk kuma zuwa wal aqul abzu fil baqi dan uwa li abi zuwa fil baqi wal ukht wal ukht li ab daya kawai da zakan sala zuwa zai eh amma kira shi ne sun fil shi ne matsalar ba sun sulfaki ba ne kenan kakanin ya koma bi zan mutum kuwa wata saboda ya garban shi na da yau bai zama dan uwa ba a gaba inda rabar da tafi yan wata tana lanshe da rawa da bakwai ya kamata ya koma ka kai shi dan uwa ne sai zarba da ita ka a taɓa wani cikin gona shi ma amma zai gona shi kuma haɗu da ya da ya ce wasu biyar muktasar da saha kaza sun barar da sai mai zuwa ga hamsin da hudu wato ya inganta ta za ka dukiyar ɗari da takwas sannan sai mai da ita hamsin da hudu ƙwarfan an gane to ba wani haka ya zama amma ga jayi da kamata abin ya zama kaka in ya ga raba yan uwa yana da yawa sai ke shi dan uwa ne su raba ne zakar misali haka zan sai kuma ita da nata a cikin hada guda biyu shi haka ne kuwa gane na gara babu wannan shi ne asalin dukiyar kawai za a koma sha takwas ne kawai ka ba da lokaci tunan ce sha takwas sai ita uwa a ba ta ɗaya cikin shida da sha takwas one over six of eighteen zai zama uku kaka shi sai a ba shi sulusul baki kaga a cikin sha takwas a cire uku sha biyar to sun sha biyar din shi ne biyar ita kuma ƴar uwa su kikiya za a ba ta rabi na sha takwas tara sannan naka haɗa tara da biyar da uku

ko su sana za su rabar da ta samu rabar da aka samu za su raba tare rabar da yawan samu za su raba tare ba wai shi ne fazo da rabo kuma ya hada da nan ba. na su lisani ke da suna rabar da uwanta a yadda abin yake ita ƴan uwa abin da ta samu sai ce shi ya shiga su raba tare ba wai ana da uwa shi ne fazo a shi yi kasibul ikuwa ne rabar da suke da shi kawai zai shiga a raba da shi ka gane magana na ba wai za a zuwa ce to dan uwa ya kwaso nashi ɗan uwa ta kwaso sai su hada ba a'a a ɗauka kamar yadda ake yan uwa kamar zai zama a kamar su da lissanin za su ɗauka kenan yanzu shi zai watsar da wancan nashi ɗin ba za mu ba cikin zai watsar da biyar zai tsaya su raba wannan tare kenan bakin da zai zama ne waɗannan da ginin la'abai kenan wani nashi biyar ɗin da ya kwasa da ne za su zama sai da ke ya rage bayan an in haka ya yi kamar in ci nashi da aka yi misali ya ci shi da kuma ne ashirin da bakwai ko eh, sai ya samu ashirin goma sha an kula to zai fi tafi iyali shi wanda zai ke gigiya ne Ta ce mai kwasa da yawa akwai abin da abin da ake magana ko ya sama kasama da ita shi mukasama yadda yake yar uwa in ta karbo abu maimakon maimakon ainihin ta ta ciki ta kalin ta ce shi ma dan uwa ne sai shiga ya ci tare da ita raba kudin tare in ya ga shi ya fi mai in ya ga kuma an cuce shi kamar yana ganin anan wannan ya ga an cuce shi kenan ko in an ce raba kudin shi ya ragu shi da kawai sai ya ya zaɓi gara ba shi na shi rabon shi ne sulusul baki shi da ka ba shi sha biyar a sha ka ba shi o wace da nan ko sai eh, biyar to sannan ita ƴan uwa aka ba ta rabi tara sannan abin da ya rage shi ne ɗaya wannan bayan ya infiradi kamar ya doka a matsayin kakan shi ya fi samun ya fi samu ya fi samu inda ka ya samu sha biyar in su raba su biyu sha hudu ya samu eh, zai samu hudun da rabi gobal ta gobal sai zai samu ita ya kwanta masa da yawa zai zai a gari to 'yan uwa dan uwa ne abi da yan uwa ne abi za su ɗayan da ya rage to ɗayan da zai rabu musu ba ko sai kansu nawa ne uku ne dan uwa ne yan uwa ne na kai misali hankali zo da kansu nawa uku to uku nan sai a buga su sha takwas saboda a samu rabon wannan eh, sai a uku sha takwas zai baka hamsin da hudu to uku nan za su gaba buga sai a buga uku cikin tara a uku cikin uku tara uku cikin biyar sha biyar uku cikin tara ishirin da bakwai to sannan uku cikin ɗaya uku to ya fito amma duk da haka har yanzu uku nan ba zai kasu ok zai ya kasu shi da rabuwa ya fito Thank eh, eh. you. dan shi mai kashi dan uwa ne dan shi kada ne ba sai su ba ke dauka da wani ba na kan dukiya ba ne ba na kan dukiya ba tara tara ne abin da rabar da yan uwa sai ya shiga tare da ita raba kuma dan uwa ne ba ya zama su da ya samu gudanar da gudanar da amma nan ta samu nan ya samu biyar da ya samu biyar da samu da ne wanne ya fi wannan biyar na ya eh, kudin baki ne rage ai ne dubu ɗari biyar wanda nawa ne kudin dubu ɗari hudu da da hamsin ka gane ne to wane ne ka gane? shi ya zaɓa shi abin da ya zaɓa makan shi ya zaɓa zai shiga da tare da ƴar uwa a shi zai zama shi ya shiga shi ba su wanda su ce san gano ba wayo kenan na idan su ya so fa so sai sai ne wayo ba za su gane abin da mutum sai su gane da su ai ai ai irin wanda ya lalaba ya ga kake yadda. yanzu za ka ga akwai matsala wajen rabon wannan gado in mutum ɗan takalidi ne kawai takalidi zai sha wahala wallahi wajen nan kagani yadda mutumin ya yi na ya ma yin usulubin da ya bane da ajiyar da gaskiya ya yi daidai tunda da ya zo sai ce uwa tana da su da su ɗaya sai ce kuma kaka sai ba kaka biyar eh ba da can ba zai bayan dalilin da insha Allah wanda ya gane ya gane wanda ya gane ba ya kuri Thank <laughs> you. mu'akkada usul al'amari wa asada uzurun hasara gairu naumin wa nisyanin you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأثبت عذر حصل حصل غير نوم ونسيان المدركة wato uzurin hasana uzurin da ya faru wa askada almudraka ya kayar da abin da aka riska an gane ku uzuri da ya faru ya kayar da abin da aka riska gairu nomi wa bacci da kuma mantuwa yawa idan bacci da mantuwa ne wannan ba uzuri bane duk sanda mutum ya farka kawai zai yi sallah wa umira sabiyun biha li sabai ana umurtar karamin yaro da yi sallah yana shekara bakwai wa duriba li ashri ana duka karamin yaro ya kai shekara goma wa muni anaflun waqta tulu'i shamsi eh nazo albani na cewa ma karamin yaro bai kai bakwai ba kar ka umurci shi in ya ce zai je ka yi sallah ya rage nan amma kana ce zo mu je masallacin da ke bakwai ba ɗalib shi ce ya zo ya an ce ana umurta shi ne shekara bakwai to ne bakwai ba ɗalib shi a na? eh idan ka ce yanzu ce ni ba za ni ba ta ɗalib ni ba za ni ba zan yi sallah ba ba a bai kai bakwai ba eh sai ce a zo a yi sallah sai ni ba zai sallah ba sai ka kallon ba abin za ku bai sai kan baka kaza ne a umarni dole a da ne umarni da da a ba ne bane ko shi ne ka da gaba da kyau eh, ai dole zai shigo kamar yadda shiga da irin da yaran da ba su kuɗa ba Wani a gaba na wani yake da kashi da kashi ba Allah kare da fi. Wannan masalacin da muke sallah, wala yaron yana iya ci kashi kashi ga zai kasa. Allah ya Allah ya sa kuma yaron ne tsaya kawai tsaya wani da ya tsara motsawa ba aka kira sallah. Aka zo aka ta aka ta baban ya zai kawo yaron shi wallahi ba zai kawo yaron ba. Yaron ya biyo shi. Yau za ku shiga da yara a ringa shi musu a sa musu ko rubu misali nafsin amma ko an shiga da yaro haka na karami wanda bai san zai tashi gobe ya tsari ba gari to wannan shi ne wannan ah, ma ne ya kai bayani da ya ce da za ta shekara goma ne da amma ne a da ba su da wani wayo ba wani wayo wanda yake da wayo shi ne cikin da zai tsari a masallacin da ba wayo duk wannan faɗa ne kawai akwai surutun da za ka ce yaran yanzu akwai surutu ba wai akwai wayo ba na'am wa muni a naflu waqta tulu'i shamsi an hana nafila lokacin bullowar rana wa ghurubiha da lokacin faduwar rana wa juma'a ce, da lokacin hudubar juma'a idan ana hudubar na juma'a a wajen malikiya ba a nafila wa ba da fajr an karhanta bayan alfijir to bayan alfijir ba a nafila wa farji asri bayan sallah bayan alfijir ya riga ya kullu to ba a nafila gaba ɗaya sai nafila guda ɗaya ne za mu ci shi ba a eh, sai ne bayan sallar asuba za mu gani wa gwamnar da asarin da farilla na la'asar bayan la'asar har ya ɗago ainihin gwargwadon ainihin kaurin mashi wacce sallar magrib kuma har na rana sannan har kuma a yi sallar magariba duk ba a nafila tun daga lokacin da bayan la'asar har a yi sallar magariba za a yi da kiyar ba a nafila kafin magariba ta ji illa ka sayar fajr to kaga wacce gina ba da fajr mai gina lulul fajr lulul fajr eh, shi ma ake cewa na ta a ba wannan ba an gaba da kiyaye bayan alfajr illa raka sai fajr kawai shi bayan alfajr ina alfajr ya kullum ba a yi kowanne nafila sai da kai fajr والورد والورد قبل الفرق لنائم عنه wato za mutum zai iya yin wuridin da ya saba yi kafin ya yi farilla ga wanda ya bacci gare shi ya makara wato ya makara bai samu ya yi wuridi ba kuma nafilar da ya saba kan zai rinda yi a wani lokaci tsawon rayuwarsa to sai ya makara bai yi ba zai iya yin wannan wuridin kafin ya yi sallan farilla na ba wa janazatan sannan jana'iza shi ma an hana a lokacin nan an gane lokacin da aka hana din nan na tilfili ba a yi sallar jana'iza a lokutan wa sujuda tilawati sannan sujada na tilawa duk ba a yi kamar isfarin kafin gari ya waye wasu firari da kuma fasfasin rana wato kafin gari ya waye ba a yi kamar yanzu ai gari ya riga ya waye sun za a iya yi an gane wani ku sannan kuma istirar lokacin da rana ya kusan faduwa duk wannan kafin istirar da an hana na fata a mummure mun yi wakati na hanyar mai harama zai yanke da lokacin da aka hana lokacin da aka hana yin nafila zai yanke wannan harama din wajazat limar bakari ya halatta a yi sallah a magurfanin shanu wuraren da shanu ke gurfana za a iya nafila a wajen au ganani ko magurfana na tumaki za a iya nafila ga makabarci sannan ko kawo makabarta to ba ana iya yin sallah a makabarta sun ce walau ne mushriki ko da makabarta na mushriki ne za a iya yin sallah a wajen kaga wannan fiye ma bi ya eh annabi ya hana wa mazbalati da kwata annabi ya hana yin sallah a wa mazbalati bola kai ya hana yin sallah a bola wa mazjara wa mahajjatin da tsakiyar hanya inda jama'a ke wucewa annabi ya hana yin nafila a wajen wa masjaratin da mayanka kwasa ke nan mayanka in uminat minan najas idan an amince daga najasa za a yi wani wa illa fala ya adata alal idan ba haka ba in mutum ya yi sallah a wannan wuraren ba a sake sallah ga zancen da ya fi kyau illam kasa haƙas in baka tabbatar da najistuwan wajen ba in kana shakkar da najistuwan wajen da sai kai sallah kawai ba ba na a ba su da shi a babu ba zuwa su azam wa kuri bi kanisatin wa lam tu'ad wato an karhanta sallah a coci amma ba za a sake ba su abdullahi bin abbas su ce kai tsaye ya halatta kawai sai zai shi da juma'a coci ya sallah

to lalle kam ana ibada biyu da wancan eh suna gurin lafiya ne sosai da kristoci da Eh an zo mana sosai kuwa. Ke zafin ba za ba a ce dole kawai ba za ba ɗaya za a bi dole matsala ne. A gari? Kuma wanda cewa gudunci ne ya halatta, wato makaruni ne amma in kai ya halatta ya yi halatta, bai jamuci abu shi kuma jamuci abu barwa daya. Na'am. Wa bi ma'asin ibili. Sannan an hana yin sallah a magurfanar raƙumma. Eh an karhanta magurfanar raƙumma. Walau amin. Ko da an amince da najasa. Wa fil i'adati qawlani. shin za a sake sallah kaulali bangaru guda biyu wa man taraka farban akhara li baqa'i raka'at akhira li ukhira wanda ya bar farilla to khaira sai a jinkirta li baqa'i raka'at da su tsaya wanda ya bar farilla wato a jinkirta li baqa'i raka'at da su tsaya ga wanzuwan raka'a da ta guda biyu daga cikin laluri wato za a jinkirta mai idan mutum ya bar sallah farilla za a daga mai kafa domin ya yi sallah har zuwa ga lokacin wanzuwar raka ɗaya da sujadarta daga laluri saura raka ɗaya da sujadarta daga cikin laluri lokaci ya wuce idan bai yi sallah ba sai a kashe shi kutila bi sayfi hadda za a kashe shi da takobi kisan haddi walau kana walau kana ana af'al ko da ya ce ni zai yi sallah daga baya bayan an kama shi zai yi sallah zai yi sallah ba za a yi ta ba wa salla alai gero fadil wato wanda zai yi miki sallah ba mai daraja ba irin in tasha din nan ko masu shan kodin su za a kira su mai sallah na wata gani wala yi da masu kabarin ba a shafe kabarin wato za kabarin za a daga shi irin gida ake daga sauran kabura na musulmi a daga shi kaɗan la fa'idatan alal asahi ba a kashe mutum don ya bar sallah ya wuce mutumin da ya kamata ya sallah azba sai ya ki sai ya ba za a kashe shi ba wal jahidu kafir mai musu kafiri ne duk wanda ya musu cewa eh, wanda shi sallah ba dole bane a kai shi kafiri ne shi wa ya billah na'am Toci ba? Walam tu'ad ma a ɗin ɗibiye ya ce wancan ya ce ba za a sake ba duka zai sa yi tuna an hana shi shi za a yi ko shi za a sake sallah ko za a sake bai ce kaulani akwai masu ganin haramun ya yi a cikin malike ba kuma su haramtawa haramun yin sallah a magulma da ragu a lokacin abin da zargi ya yi rabon gaban gado ne ya matsamu shi ya ci lokaci قال الحارس بن حمام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الحارس بن حمام الحارس بن حمام يا شيخ falamma sta'aratu hullatul abyad a lokacin da na bujuro da kayan kwalliya na ainihin baitittuka duktu ila ma'rifatu da ma'rifati mulhimiya sai na yi bege zuwa ga wanda ya saka asalin hulla bargo ne a gane ko lokacin da na bijiro da ainihin wato bargon na kwalliya bargon gida sai da yi bege zuwa ga sanin wanda ya saƙa ta wa rakimi alamiha da wanda ya zana alamominta fana janiyar fikiru sai tunani ya gana da ni ya annal wuslata ilayhi al'adu cewa tsani sai tunani ya gana da ni cewa tsani zuwa ga ainihin shi wannan mutumin shine wannan tsohuwa din in mutumin na so mutum na so ya sadu zuwa gare shi ya fi ta hanyar wannan tsohuwar وأفتاني بأن حلوان المعرف يجوز سيبان فتوى شوى للي حلوان المعرف يجوز شوى للي وأنت صداكي أغاني ko sadakin da ake ba boka ya halarta a nan wajen sadakin mai cigiya ya halarta albashin da ake ba mai cigiya jaiz na da farasattuha sai na na yi jakunta wayya tastaqari sufufa saffan saffa alhali tana ta bibiyan sahu sahu ita ma tana bibiyan sahu haka nan wa tastawkifu al-afqa kaffan kaffa tana neman zuban tafuka tana neman zuban tafukan mutane me ma'anar neman zuban tafuka a ba da kyauta suna neman tafukan mutane kowanne ya zuba ta kyauta tafi tafi wa in yanja laha ana'u wato kuma gashi nan wahala bai tsira a gare ta ba wato wahalarta bai sa ta samu nasara ba wahalarta bai sa ta samu nasara ba wala yarshahu ala yadiha ina kuma ƙwarya baya yayyafi a hannunta ƙwaryan mutane baya yayyafi a hannunta balin ta samu sadaka falamma aqdat istaquha a lokacin da neman neman tausawarta ya gagara ya ci tura wa kaddaha masaquha kuma zagayenta ya wahalar da ita sai ta yi sai ta yi isti'aza sai ta nemi tsari da inna lillahi ta nemi tsari da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa malat ila irja'ir riqa'i sai ta karkata zuwa ga a mayar da ainihin ballan takardar kowa ya dawo duk wanda ya karɓi takardar ya dawo da shi wa an sa shaytanu dhikra ruqa'atayn sai shedan ya mantar da ita wato tunawa da kwallon takardana falam ta'ud ila Ba bata karkato zuwa ga waje na ba wa abat ila shaykh wa abat ila shaykh bakiya sai ta koma zuwa ga shi wannan tsohon tana kuka zilme saboda an haramta mata sadaka ba samu ba shakiyatan ta hamunin zaman tana ta kai ƙara tana kai ƙaran musiba na zamani qal inna lillah sai ce inna lillahi wa ufawwidu amri ila Allah ina miƙa al'amari na ko ina watsa al'amura na zuwa ga Allah wala hawla wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah thumma anshad sanan sai rera waki shi wannan umman lam yabqa safin wala musafin rera wata wala musafin قال الحارث بن حمام الحارث بن حمام يقول فلما استعرضته لنجل yi. Lokacin da na bijiro zuwa ga ainihin wannan bargo na gida da bargo na baiki tuttu ila ba da rashin mutibina sai na yi bege zuwa ga sanin wanda ya saƙa ta waraki am alami waraki mi alami da wanda ya zana ainihin alamominta bana janil fikru sai tunani ya gana da ni cewa tsari zuwa ga wannan tsoho shi ne wannan ma'aunin tsohuwa ɗin wa tsari da an na kulwanin mu'arraf ya biyu sai ya ba da fatawa shi tunani na cewa sadaki na mai cikiya ai ya halatta farasattuha wani ya tattafari su kufa taffar taffar sai na irin shi kwanta ita tana ta bibiyar sahu sahu fatastawkiful akuffa kaffal kaffa eh wato tana ta neman zuban tafi tafi tafi wama in yanja laha ana amma ina wato wahalarta bai samu nasara ba gare ta wala ya yashab ala yajiha ina kuma ƙwarya baya baya ainihin yayyafi ga ainihin hannunta ma aka dasti dafuha a lokacin da neman tausawarta ya fitura wa kaddama bafuha kuma wahalanta a wato zagayen da ya wahalar da ita adat bil azat da ku adat na mu azat ko sai ta nemi tsari da ainihin istirja'i wa malat ila irja'ir riqa'i sai ta karkata zuwa ga dawo da fallan takarda wa an ta hashe ta da dukkan rufa'a sai shedan ya mantar da ita tunawa da ballan ta gana lam ta'ud ila ufa bata karkato zuwa ga na ba wa da ila shaykh baqiyatan sai ta koma zuwa ga ainihin tsohu tana kuka lil saboda haramcin sadaka shakiyatan tahawul zaman tana ta ainihin koki tana ta complain din ainihin wato musibu na zamani faqali inna lillahi inna lillahi sai tsoho ya ce lila lillahi wa ufawwidu amri ila Allah ina fawar al'amura na zuwa ga Allah babu dabara babu karfi sai zuwa ga Allah sai da waki eh. na'am sura kallon sura kan debu me rage Ah, to Thank you.